'yan uwa mai riko da hanyar sufanci hanyar shehu tijjani hanya ce da za ta sada ku zuwa ga Allah zuwa ga aljanna imam junaidu yana cewa iza arada Allahu bil murid kairan sai ya ce awqahu ala sufiya idan Allah yana nufin alkhairi wa bawa sai ya haɗa shi da malamai sufaye irin 'yan dariƙa shehu tijjani sai ya ce falqurra'u fi lisanihim hum ahli tanassuki wa ta'abbud malamai masu karatun ƙur'ani a halcensu su ne masu bauta masu yawan ainihin ibada sai imamul janaidu ya ce la kaira inda hun mimma inda ali sufiya duk wani mai ibada in dai ba sufi ba ne to bai kai alkhairin da ke wurin sufaye ba wa arbabil ulub da ma'abota renin zuciya wal ma'arib da masana Allah in kana neman sanin Allah nan da nan saduwa da Allah dacewa da aljanin Allah to ka riƙe malamai wanda suka yi riƙo da ka Shehu Tijjani insha Allahu rabbi za ka dace.